a wajen wani taro da aka shirya domin faɗakar da al'umma wasu jihohi na yankin arewa maso tsakiyar najeriya a birnin ilori ta jihar kwara ministan yaɗa labaran najeriya alhaji lai muhammad ya yi watsi da kalaman wasu shugabannin addini da kuma wasu kalaman da ke fitowa daga kasashen ƙetare wanda ke nuna cewa ana zaluntan al'umma kirista a tarayyar najeriya alhaji lai muhammad wanda bai kama suna ba amma kuma ya yi zargin cewa a 'yan kwanakin nan kafofin yada labarai sun cika da kalamai da ke nuna cewa ana zaluntar kiristoci abinda kuma ya ce ba zai haifar wa kasar da mai ido ba the memories of nigeria as the most dangerous place for christians in the world to live yace ya ce kalamai da ake cewa ana so a maida najeriya kasan musulmai da kuma cin zarafin kiristoci da kuma zargin da ake cewa najeriya ita ce kasar da ta fi cin zalin kirista wanda zai haifar sai yaƙi na addini a kasar a kwanan ne dai wani dan majalisar wakilan kasar amurka wanda ke zama shugaban kwamitin kula da afirkan lafiya da kuma yancin biladama mr christopher smith ya bayyana irin kalubalen da ya ce kiristoci na fuskanta a najeriya dan majalisar dai ya bayyana cewa ya sha ziyara zuwa najeriya inda kuma yake gane wa kansa yadda zamantakewa yake tsakanin kirista da kuma musulmai to sai dai a bangaren sa ministan yaɗa labaran najeriya lai muhammad ya yi kira ga mabiya addinin kirista da kuma musulmai da su koyi da jagoranci irin na mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na uku da cardinal odaikan na cocin katolika na abuja dangane da kungiyar da suka kafa na sasanta al'umma musulmai da kirista wanda kuma suke aiki tukuru na ganin cewa an samu zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mabiya addinan guda biyu. Let me appeal to Christians and Muslim leaders to emulate Catholic Cardinal John Onayeko of Abuja and Sultan Mohammed Sa'ad Abubakar, the son of Sokoto, both of whom formed the Interfaith Initiative for Peace to promote interfaith dialogue ya ce yana kira ga Al'umma musulmai da kirista da su yi koyi da cardinal odaikan na cocin katolika na abuja da kuma mai alfama sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na uku dangane da kungiyar da suka kafa na wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummar kirista da musulmai da ke najeriya babangida jibrin murya amurka daga lagos